a Washington DC. To jama'a masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. kamar dai yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla a yau hudu ga watan mayu na shekarar da biyu za mu ci gaba da magana ne akan yadda ake cin zarafin mata a auratayya. A cikin shirin namu na yau za mu koma mu inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baƙi zauren namu domin tattaunawa a kan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki. To kin ga wani lokaci makota abin da yasa ba su son shiga wata akwai soyayya mai karfi ta da mijinta hmm. wata zaki iya zuwa a matsayin ki na mace ki ba ta shawara ko ma da namiji ne ya nuna mata ba haka ake aure ba tunda mutumin nan bai daraja ki kamata yake dauka kafan ki ki koma gida a nemo miki yanci da to da hakkin ki da komai to ta namijin na dawowa wata zata iya zuwa ta kwashe duka ta faɗa to shi yasa akan so wani lokaci ka bar mutum din yayi tunanin meye maganin matsalar kamar ita wannan matan da na bada labarin ta ga ita wannan ba wai wani ya bata shawara ba da ta sha wuya kullum ina faɗa mace bata bukatan a ce ta fita a gidan mijinta wallahi idan wahala ya wahala zaki neme ta sama ko kasa ba za ki ganta ba ko ta gudu ko ta mutu yau tu duka biyu to ita za ta yi choosing wanda za ta zaba sai dai kai abinda za mu ce maybe muna bukata yanzu a zamanin yanzu wayar da kai daga wurin malamai da kamar irin mu da gidajen yada labaru ya kamata a rika nuna ma mutane kina da daraja bai cancanta ba ki yadda ki asarar rayuwarki saboda wani kuma abin kunya bane dan kin bar miji saboda kin Bahaushe ya ce wai miji goma ba uba goma bane saboda haka ba wani abin kunya bane saboda kin rabu da mijin da yake cin zarafinki kin koma gida kina jiran ki auri wanda ba zai miki ba zai zalunce ki ba ba abun kunya bane ko da duniya ta daga yatsa a game da keke kin sani kuma Allah ki ya sani cewa baki fita dan baki son zama aure ba kin fita ne saboda ana yin abin da ba shi bane Allah ya ce ayi yi a zaman aure so su kuma iyaye su daure su bada goyon baya idan har yarinya ta zo ta kawo complain akan mijinta ya kamata su gane ba yar da take so ta fita daga ɗakin mijinta ta dawo ta yi zaman gidan iyaye ko ubanta shugaban ƙasa ne mm. ta fi son ɗakin mijinta saboda akwai wani 'yanci na na rahama na musamman da Allah ya tsare ana saboda haka duk yariyar da za ta zo ta ce ta fi so ta dawo gidan iyayenta akan gidan miji ya kamata iyaye ku bincika haka kawai ba za ta ce za ta bar can dan ta dawo gida ta zauna tare da ku ba Malam Haruna wani na ga yayin rubutu a kafar sada zumunta da yake cewa duka ko hantara baya sa mace ta yi maka biyayya yayin da kake so lallashi to kai ka yarda da hakan na yarda da hakan ɗari bisa ɗari shi lallashi ne ke sa mace ta yi abu da da ya dace hmm, da fasa mata kai da yabo ba shi ne zai sa ma idan har ta laifi za ta dinga jin ka amma idan dan ka zo kai mata ihu kaman kare wannan maybe kana juya ma gwalo za ta yi maka hmm, Yawwa ihu da duka bai canza komai sai dai ya ƙara kangarar da mutum so lallashi tausayawa da nuna mata kauna da nuna kauna mm. da haƙuri shi ne ke sa mace ta ga girman ka ta mutunta ka taimaka biyayya taimaka abin da zai faranta maka rai malama saratu malamai fa suna da wani rawa da suke takawa wurin ƙara kawo wannan matsalar ne a hangata ta yadda zaka ji suna yin wa'azin da yake nuna macen nan fa ba kamar wata aba ce ta mallaka da kuma nuna cewa akwai fifiko tsakanin ta da namiji of course eh kamar yadda aka ce akwai fifiko amma ba ana nufin a halitta namijin ya fita daraja bane a a waɗansu matakai ne addinin ya ce cewa mace tana karkashin namiji saboda kulawar da ake so ya bata malamai suna maimakon malamai su mai da su wurin janyo hankalin mazaje don su so matansu su yi aure don soyayyar da kuma son a gina sai ga ganin malami ya bada yana bada fatawarsa ne akan biyan bukata ta sha'awa biyan bukata ta sha'awa da tilastawa mace yin biyayya ko tana yi so ko ba ta so ko tana cikin halin lafiyan da za ta yi ko ba ta ci wanda yana ɗaya daga cikin abin da ke sa maza suke jin lalle su sun mallaki macen ne kiyana ki mahangan yake ganin abin hangen gaskiya malamai ba yana kasa da alama hangen gaskiya malamai suna da rawar da suke takawa sports ya kamata yadda ake cewa wai mace mm, menene eh, mata gonakin ku ne ko to ai ko a gona ne kana son ka noma ka girbi eh, me zan ci amfani girbi mai kyau yawa mm. girbi mai kyau amfani mm. mai yawa ko ba haka bane kuma kana kana son a ce gonarka ta fi kowanne kyau da sharshar da girma da kyau da girma da mm. menene kuma kun hada kanku eh, ka nomi eh, ka girmi amfani mai kyau to amma ba a nuna haka kullum ko da a wurin iyaye ko da a wurin malamai idan ka samu wani matsala ka kai kara ka ce yau mijinka kaza gobe mijinka kaza je mijinka kaza ba za a kira shi a yi mishi nasiha ba kaga ka auri matan nan ne da ba ka so da ruwa da sanyi da waye duk ka je ka janyo hankalin ta ka ai menene ka raba da iyayen da na ta kowa mm. haka ba ka dauko ta ka ka to ya kamata a ce ka rungume ta yawancin ba a ma tambaya sai dai a ce ayi ke dole ke kina karkashin namiji ne. sai dai ke dai ke dai ki hakuri to kuma ai hakuri akwai ranar karshen shi akwai ranar akwai wata a nan garin Kaduna ne su biyar da miji kullum sai ya rike ta abu kadan zai ɗauki abu ya rike ta abu kadan zai ɗauki abu ya rike ta ranar kawai sai ta shiga gurin makociyarta ta ce kuma yana gama duka ta za ta yi ta samu kawai ta ce wani fa min duka ta ce to ke haƙuri ki koma ke haƙuri ki koma ranar ta ce ta ke ba za ki kwaci yancin banki ba ne ta ce to ita ya za ta yi ta ce to shi kenan ranar da ya rike ta yi ce ta wuce na kuka ya rike ki ta ce tana kusa da taɓarya kawai sai ta mika mata ta ce tafi me zan yi da ta ce na ce ki tafi tana zuwa kawai da ya mai da ya yi duka sai kwance shi akan gada ya huta ya yi aiki <laughs> a aiki ya da samu tabar yana tarin garin tuma tarin garin tuma mishi sai ga shi yake ihu a zo a karbe shi da ka baya zai har hannu ta karya masa ashe ba daɗi to tun da ka rana ne na san sa har ya fi shekara nawa su daga cikin irin wannan cin zarafin zaki ga a gaban yaya ake ko a gaban mutanen haya ko a gaban mutane don wani dan tijara har a cikin titi ma don akwai wani namiji haka har tsirara yawa matarsa mm. wai kawai dai ya toza ta kuma ta dawo wai ta zauna a matsayin matarsa kamar yadda eh, aka yi magana malami ne ka ɗauka matanka kun je shari'a shi ma malamin abin da aka je shari'a shi ma shi yana shuka irin abin a cikin gidan shi eh. kin ga ba zai saki jiki yayi shari'a yadda ya kamata ba sai dai a ce ke ki koma ai ar-rijalu na alal nisa mm. maza ki koma ki yi ma mijinki biyayya da abin da ya ce mm. kuma sannan eh, shi abin da yasa baya so ya faɗa saboda shi ma a cikin gidan shi abin da yake shuka yana tika dukan ke yana yana kai to tunda yana kawai yanzu ya za a yi wa'azi akan abin da shi ma yake aikatawa kullum kawai abinda zai rinka nuna mata Allah ya ce annabi ya ce ku koma ku yi hakuri ita macen nan an maida ita kamar jaka ta koma ita kawai ba ta da ita hakuri ita kadai ita kawai hakuri ita kadai mm. samu bayan kuma a zamantakewa na aure hakuri na mutum biyu ne shi dole zai yi hakuri da ita ita ma dole za ta yi hakuri da shi za a yi musharaka a wurin wannan hakurin sannan su kuma iyaye rawan da suke takawa an kai yarinya an ce yi na yi bari na bari ba a fashara'antawa a idan ya ce ki yi mm. matakar bai saba wa addinin musulunci ba in ya ce ki bari ki bari matakar bai saba wa addinin musulunci ba ba a cewa haka kamar irin nan mun sha samun kesa kesan yaran ma da aka je aka yi waɗi da su misali ta baya kin ga akan yi nayi bari na bari ne tunda ai ba a gaya mata wannan bai da kyau ba mm. a ce da abin da miji ya ce ya eh. ki ki an kawo mana wannan ofis din a matsayin kansala an ce ga matsalan yarinya ga ta nan an kai ta ta kasa gaya ma iyayen saboda an ce duk abin da ya ce ta yi ta kuma kan mu ji kan mu gani ka kuma ki dawo mana da matsala eh. da ta je abin yayi nisa yayi nisa yayi nisa an je gidanta an ganta tara ne ta fita hayyacinta ya aka ta ki faɗi saboda ai an ce kar ta dawo gida ta bada labari daga karshe da abin ya abu an san yarinya ne mai walwala in ta zo gidan biki gidansu komai sai aka ga gaba ɗaya ta canza kala da bincike bincike iyayen kuma abin ya dame su kuma in an je gidan ba rashin ci ba rashin sha ashe wannan matsalar ne to daga baya da aka gano haka aka zo sannan ne kuma wai za a kwato mata yanci bayan ya riga ya bata mata rayuwa to me yasa ake cewa yana yi idan abin bai saba musulunci ba bari na bari idan abin bai saba ma addinin musulunci ba to a daina da kwaban yara cewa su shiru idan an ga wani sabon canji kuma ko danki ne zai rugo da gudu ya kawo miki kara in dai kina katse shi wallahi akwai abin da ya kamata ki ji ba za ki ji shi ba duk abin da ya kawo ki zauna ki saurare shi in kin saurare ki to ai kaza ne in mai sauki na ce ai kaza ne ai ba komai bane wannan in kuma abin ki ce to daga yau ka ka kara kin ji abin da yake cikin zuciyarsa kuma kin ba shi shawara mm. amma in dai zai zo dakata dakata kakanan ka zo zaka zo ka tafi mm. da hankali to gobe akwai akwai abin da ya kamata kila wani ne ya kira shi shi ma zai ci zarafin shi ya rugo da gudu ya baki labari mama gashi kin ce shiru shiru kan makwabta su ji kamar irin yadda ake cin zarafin ƴaƴan ma a hana magana a ce wai kar wani ya ji to haka mu ma iyaye mata ake cin zarafin mu in kin je a ce ki shiru da kin daga wannan magana abin kunya ne ƴaƴan ku nawa da ke da shi in an ce kotun ma za a ce a tona ma ƴaƴan ki asiri ba tona asiri ma ƴaƴa a cikin sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. Kamar yadda Malawa Hajiya Sadu take faɗan cewa mazan yanzu ba irin mazan da bane mazan da sun san darajar mace na yanzu ban san yadda aka yi su Hajja saratun suka na mana su su kuma ba su san hakan ba wani lokaci zaki ga an aka duba wannan matsalar da ake samu na cin zarafin da iyaye suke ma mata ai yana da faɗi wani lokaci bai fata kaida akan duka ba mm. kin ga wani zai iya zuwa kawai daga sanda ran shi ya ɓaci ba ma zai kalla su waye a wurin ba kawai wannan dukan shine wani ko mata tana cikin magana wani zaki ga ya kifa mata mali wani za ki ga ya shaƙe ta ya kai ta bango kaman yana so ne zai kashe ta ai in aka ce duka kala kala ne fa akwai ma duka ma mai kyau akwai wanda ba wai duka bane na kaman ba wai kaman ana neman ran mutum ne kwarai da gaske wani zaki ga ya shaƙe ta wani kuma sun yi fada da mace kila dama suna da 'ya'ya baya so a ƙara haihuwa kawai mace na kwance sai da ji kato a saman ruwan cikin ta ya hau yana duka cikin yake duka ai ba wai dama cikin yake duka saboda dama yana da bakin ciki a game da cikin yana mm-hmm. neman yadda za a yi cikin ya lalace ko kuma daga abu ya hada ya tura ta yadda zai zama cikin dai ya samu matsala a ce ya zube maza da yawa suna yi kamar abokan gaba kamar suna da gaske namiji bai so mace ta haihu ko bai so ta kara haihuwa shi da ita ba za su zauna su yi magana ba wance yanzu 'ya'yan da muke nake da su ya isa ya kamata da ni da ke mu je asibiti a duba me ya kamata a mana mu dan samu tazara ko kuma ma mu gama haihuwan nan yanzu gaba daya zamani ya zo ana ma maza ana ma mata in kuka yarda za ku yi sai ku yi sai namiji ba zai ce miki bai san haihuwa ba ba zai ce miki me ake ciki ba daga ran da ya fuskanci yanayinki ya canza cewa an samu to daga wani daga lokacin an fara samun matsala to duk wani fitinan shi akai musamman in ya bada shawara ki zubar da ciki kin nuna kina gudun rayuwanki to shi sai ya zubar miki a gida shine wannan daga an yi abu kaɗan duka akan eh, ciki namiji ya rika dukan mace yaya suna nan wasu wai su suke kira baba dan Allah ka yi hakuri kaka kashe maman mu baban mu mm. dan Allah wasu yaya ne suke fita su je makota su nemo ga abin da uban suke yi wannan cin zarafi har ina wuce duk inda ba a tunani sannan akwai na magana wani duk abin da matan shi ta faɗa a gwalewa ne shi ma cin zarafi ne saboda tana da ƴaƴa ita ma mutum ne tana da yanci ta yi magana mm. ta faɗa zai ce dalla yi mana shiru wuya mm. ko saka ko duk mm. abin da ta faɗa a aibantawa kin ga bai kamata ba shi ma nau'i ne na cin zarafin mace saboda haka ba wai sai duka kadai ne cin zarafi ba za ku ga a gaban ƴaƴa ne wannan bai kamata ba shi kanshi yana lalata tarbiyya na cikin gida saboda daga lokacin da yaro ya fahimci baban shi zai iya faɗan wasu munanan kalamai game da mahaifiyar shi to dole zai raina ta gobe idan idan baban bai nan idan ta hana ko ta sa ai wani abu zai iya ganin cewa ita ma bata da wani kima tunda baban ma ga yanda yake wanda iyayen da suka san me suke yi irin iyayen mu na da zaki ga suna ba mace wani irin girma na musamman ta hanyar iyaye da 'ya'ya maza ma basu cika yin alaka na wani abu ba ko da hmm. abu yaro ke so sai dai ya je wurin mamashi ya gaya mata ita ta gaya ma baban baban ya ba maman ita kuma ta bashi wannan yana taimaka ma tarbiyya ne saboda yaro zai san darajar mahaifiyarsa kuma ba zai saba mata ba saboda ya san akwai hanyar da za ta kama shi da yawa mm. amma in ya zama yara da iyaye suna abu da zai daraja kowa mm. ko da haka samu sabani zaki ga baba ba zai yi mafaɗa ba sai dare ya yi ba kowa gaskiya don za su yi sai ba ka iyayen da ba ka ka eh. suna yi ko da hukunci ya zo ya tarar uwa ta yi akan yaya ba daidai ba ko ba ta yi adalci ba ko hmm. bai kamata ba ba zai yi magana ba a lokacin zai nuna daidai ta yi sai idan yara sun yi bacci sai ya kira ta hmm. sai ce ɗazu hukuncin da na ga kin yi tsakanin wane da wane ko wance da wance da yi daidai ba nan gaba idan an samu saɓani kinji kinji yanda ya kamata ya zama zaki rikai to amma iyaye mazan yanzu kaman jira ake har ya koma ma wasu iyaye maza cikin cin zarafin da suke ma mata suna kulla gaba tsakanin 'ya'ya da iyaye yaro zai zo ya ce mu yana son abu sai uwa ta ga cewa bai dace ba saboda zai zama sanadiyar tabarbarewar tarbiyyar shi misali irin wayan da zamani da muke ciki harkan waya ko kwamfuta ko dai kashe yaro kuɗi da yawa mm. sai uwa ta ga kamar kuɗi yayi yawa a ba yaro misali a ce dubu biyar lokaci ɗaya ko dubu goma ba wani abu da zai siya da shi sai uba ya nuna ai mamanku take hana ba ta so kuna jin daɗi in na ce zan siya sai ta hana kin ga alama ne na yana shi ma cin zarafi ne hmm. saboda yana nuna mata cewa ba ta ƙaunan 'ya'yanta so wannan kuma yakan sa 'ya'ya su rike a zuciyarsu uwarsu kamar makiyarsu ce tana kin su da abubuwan alkhairi da sauransu so gaskiya akwai hanyoyi da dama da maza suke yi na cin wannan zarafin kamar macen da misali ta taso da wannan laluran cewa ta samu miji ta rashin sa'a mai duka ne da sauransu bata samu yanci ba to a 'ya'yanta da ta haifa yana da kyau ta ware wani lokaci da za ta rinka koyar da su cewa abin da mahaifinku ke yi ba abu bane mai kyau kuma ba na so idan kuka girma kuka yi aure ku kwatanta abin da kuka ga mahaifinku yana yi ta tsoratar da su ta musu nasiha ta kuma nuna musu Allah a cikin abin yadda zai zama su ma idan suka tashi ba za su yi domin abin da yake damun al'ummar mu shine gani da abin da ka gani a baya kwaikwayo mm. na tashi babana na dukan mamana saboda haka ni ma na gane mm. shine cikin isa da cikana namiji ba ta ganin ban kila hana mace yancin zuwa asibiti ta nemi lafiya ta kila ma shi ma cin zarafi ne tabbas babban cin zarafi ne akwai wanda zai ce shi a gidan shi ba a zuwa asibiti mm. kuma kila matan da ya auro ita sun saba ita ma kila da wanda asibitin ma aka haife ta ɗaya kenan kin kinga karshen zuwa kenan wani zai ce shi bai yarda ba a yi rigakafi a gidan shi shi ma cin zarafi ne mm. wani zai ce shi bai yadda ki je awo ba sai dai a yi a gargajiyance in zaki haihu ma wani zai ce sai dai ya kira wata a bayan layi ta zo da bata san ma me za ta yi shi ma yana cikin nau'uka na cin zarafin mace gaskiya saboda ita take da yancin ta ce za ta je asibiti ko ba za ta je ba to idan ma ta ce ba za ta ba a matsayin ka na mai kaunanta a dai zamanin yanzu ai ya kamata ka nuna mata muhimmancin zuwa bare a ce kai ne zaka hana wani kuma ko ciwon kai ne sai ce sai dai ki biya da kuɗin ki shi in dai kuɗin shi ne ba a zuwa asibiti da kuɗin shi wani zai ce na yadda ki je amma ke zaki biya wato shi da tsakanin ki da shi da ke daga biyan bukata ta sha'awa shi ne kawai wanda zai shiga shi ne kawai amma duk abin da ya shafe ki akwai wani mafita da muke da shi don ragewa saboda shi wannan matsalar da muke da shi ba ga talaka ba ba ga mai kuɗi ba ba ga 'ya'ya mata ƙanana ba ne ba kuma ga tsofaffi ba ba wanda ya tsira a maganar cin zarafi daga namijin da ke da wannan halin mafita a nan guda ɗaya ne na farko shine dole sai ana ilmartar da ma'aurata menene auren da mahimmancin auren saboda rashin sanin auren shine yake jefa ma'aurata cikin wannan matsala. Haka So in dai har za a zo ana faɗakarwa ana ilmantarwa in sha Allahu da dama jahilci ne yake sa su haka mm. sun ɗauka ana yin aure ne saboda da sha'awa kai mm. da mutum ya biya buƙatar shi kenan macen ta fita aransa wannan ba haka bane dole ne malamai da councilors uh, su dukufa wajen faɗakarwa da ilmantarwa da jawo hankali akan ma'aurata su san menene aure wannan shine mafita a nawa mahanga abu na biyu da zan kara dama shine mafita dama shine da wannan kamar yadda ya faɗa malamai su shigo cikin al'amarin su yi tsaki kuma duk abin da ya kama na gaskiya a fito shi fili a faɗa kar mutum ya sa son zuciya a ciki sannan kuma ya zamana ana da wata hukuma kamar mai kare haƙƙin mata wanda duk inda aka gani kuma gwamnati ta san da zamanta kuma gwamnati ta ba irin wannan hukumar karfi ta yadda duk inda aka ga ana cin zarafin mace ba tare da ita bane ta shiga haƙƙinsa kawai a je a kai ƙara wurin a kira shi ni ina ganin mazan da za a rika kiransu idan suna cin zarafin mata ana musu wani hukunci za a samu sauƙin al'amura irin wannan ni na zauna da wanda na gashi yana cikin dukan matan ya da kaya da ka an saba gani ran nan kawai ya daga hannu zai mare ta kawai sai babban dan shi ya rike mai hannu yace na rantse da Allah baba idan ka mare ta sai na rama mata ya sauke ka hannu ya kalle ta ya kalle shi ya ce ka kawo karfin da zamu haka da kai ya ce to ki je ke su ke kira buwan auren kenan sa ta kuwa nagari ta yi aure ta bar shi shi kuma yanzu yana kuka ta ce ba kai laifi ba Allah ya maka albarka mm. na kuma gode Allah ya sa ni kuma haka ya fi zama min alkhairi to a can inda take ma ya fi gidan uban nasu da dabari. to idan ka ci gaba a baka bar shi dan Allah ba wallahi wata rana sai ka bar shi dan dole wato yaran da ana yi a gaban su ana yi a gaban su ran ko dai ya faru ko dai su rena uban nasu su kishi mm. ko kuma ya koya musu mugun hali su ma zai suna yi wa sauran ƴaƴa mata wannan shi ne wannan shi ne saboda haka to a bangaren iyaye ya kamata a ce iyaye idan suka je suka ga mace ko kuma mijin ko mace idan suka ga cewa ta yi mishi wani abu ko ya yi mata wani abu idan mata ta su goke ya kuna lafiya lafiya idan tana da wani abu in ta faɗa a kira shi a kira ta a faɗa kuma idan shi ke da laifi a faɗa mashi idan ita ke da laifi a faɗa mata to shi ne matsayin da zaka shiga lamuran tsakanin ma'aurata kenan ka san me suke yi kuma ka san matsayin su kuma ka san eh, eh, cewa idan ana ci ma matar zarafi sannan kuma a rinka duba waɗannan abubuwa su malamai da kuma iyaye su rinka duba waɗannan abubuwa zaki ga cewa mace ce da 'ya'yanta ko ku a ta fara haihuwa wallahi wani namijin shekara shekaru bai san man ta bai san sabulin ta bai bai san sutura ta bai san abin da take ba amma sai kiga cewa wai iyaye ba za su iya fitowa sai magana ba za ki ga cewa ma haihuwa ɗaya haihuwa biyu gidan iyaye suke kawo mata abinci ma za ta ci ta su dai ta zauna a gidan mijin wani hali take ciki in ta mutu sai a ta to eh, lokaci ne madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku ku shakata da wannan waƙar. madalla masu sauraron mu mun samu kiranmu na farko da wa muke magana. Da wa muke magana? To kamar dai da alama mun rasa. To muna jin ka daga Kaduna da wa muke magana. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikassalam. salam. Suna na Alhaji Musan Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Barka da sallah ne miki fata alkhairi da sauran musulmai na duniya baki daya. yauwa barka dai Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah dangane da wannan maudu'i ne wanda na ji su wannan mata ake tattaunawa. Babu shakka ana samun irin wayannan matsalolin dangane da abin da ya shafi zamantakewa na auratayya. to amma ni abin da nake duba ya kamata a ce su kansu matan idan mutum ya zo neman aure gurin su kada su nuna cewa a irin wadda da suka yi da daɗewar da suka yi a gidansu ba su aure ba kada su yi lura da wannan su tsaya su tabbatar da cewa duk mutumin da ya zo mutumin kirki ne amma duk mutumin da ya san darajar kan ya san darajar iyayensu ya san kuma darajar shi kan din ma gaba daya ba da za a ce wai mace na da ciki ya zo ya kama dukan cikinta ko kuma ya mata wani abu da zai mata lahani a tsakaninka da matar ka lallabawa ne da haka ya kamata a ce su mata suka tattace wanda namiji ne za su aura in haka haka ana ganin za a samu matsala karshe ne muku fata alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo da rediyo da rikoda kasuwar kakuri na Najeriya na gode. To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna so ku kira ne ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan maudu'in namu na yau akan cin zarafin mata musamman ma a wajen auratayya. To Madalla masu sauraro yau fa kofa a buɗe take muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yau maudu'in namu akan cin zarafi ne kuna ganin al'umma tana taimaka wajen haɓaka wannan abu ko kuma kuna ganin ya kamata iyaye da 'yan uwa da magabata su tashi tsaye a kawo ƙarshen wannan matsala da ake fama da ita za su bari masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau da abokiyar na da tattaya na gabatarwa Amina Bahar Auna da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu kasance lafiya.